to akar makallahu mun tafi hutu kana ta bayani akan abin da ya shafi kashe-kashen saki eh, ka yi bayani akan saki ya kasu kashi biyu saki wanda yake kan ka'ida da kuma wanda ya saba ma ka'ida shi saki wanda ya yake kan ka'ida kace ya kasu kashi biyu akwai sakin da akan iya komi akwai kuma sakin da shi kenan ba komi sai in ta yi wani aure ta rabu da wancan mijin ya sadu da ita sannan wannan zai iya uh, sake aurenta to a nan akwai wani abu da yakan faru so da yawa akan samu mutum su haɗa baki da shi wanda ya sakin na farko hmm. su ainihin uh, ya ba shi kuɗi ko kuma ma ya haka dai hmm. su haɗa baki a ya auri waccan matan hmm. domin ya sake ta shi wannan ya sake aurenta hmm. kamar da dai a hausa ake ce mai auren kashe wuta to shi mai bayanin shi mai mahangan shari'a da hani da shari'a ya akan shi to wannan annabi ya kira shi da bunsurun aro to bunsuru na aro sakkwata kuma suna kiran shi da auren ɗiban wuta na ma'ana akwai alakan ma'anan a ah, yana da alaka ma'anan na da alaka da aiki kwaran gaske kaga hausa sokoto <laughs> hausa kano zaria kasa suna eh. cewa auren kashe wuta saboda yana cikin wata musiba shi ne da matar shi eh. to sai wannan ya je ya aure ta a kashe mishi wannan wutar eh. su kuma sokotawa ba haka suka fassara shi ba hmm. suka fassara shi da auren ɗiban wuta domin shi wanda ya je wannan auren na biyu don ya hallala ma waccar hmm. miji na farko to tsinuwa Allah ta tabbata gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la'ana eh, Allah al-muhallila wal muhallila lahu da wanda ya auren danya ya halatta ma mijin farko mm. da mijin da yake so ya yi koman aka hada baki da shi duk tsinuwa Allah ta tabbata duka su shi kuma mutumin da ya auren na biyu dan ya ba wancan daman ya mai da matin shi ta farko manzo Allah kira shi da attaisul musta'ar hmm. wato bunsurin aro to wani lokaci akan samu har da matan hmm. ake hada baki ita ma za ta shigo cikin tsinuwa kenan eh to ita mata malam fiki sun yi magana a kanta ita tunda lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ta karra to amma hmm. dai za ta iya shiga ciki kan ya kamata al'asul duk matar da za ta yi aure ta je ta yi aure tsakani da Allah ta je ta zauna idan Allah ta'ala ya kawo jarabawa suka rabu to wannan kuma wani abu ne na daban amma tun farko dan ki je ki aure ba dan ki zauna ba to ke ma kin shiga cikin masu ainihin ɗanɗana kenan ta yi aure tun ta ɗanɗan namiji ta fita ta koma gurin mijinta na fari wannan aure baya halasta baya halasta mutum ya saki matar shi har saki uku sa'annan wai ya yi ciniki da wani ya je ya ƙara aurenta dan ya kuma shi yasa wai mm. malam abubakar mene sa shari'ar musulunci ta sa wato da baibayi ne da ka'idoji da katangu mm. don kana fada ga haka ne na farko aka ce kar ka saki matan nan lokacin take al'ada mm. mafi yawancin mata sukan kwana uku hudu bakwai suna al'ada to kai kowane irin zuciya ce ga mutum matan shi zaɓata mashi rai har ya kwana uku yana fushi da ita kuna kwana a ɗaki ɗaya kila a shimfiɗa ɗaya kuma kana fushi da ita kwana uku kaddara yau ta fara al'ada yau kuka samu matsala Allah ya ce kar ka sake ta lokacin take al'ada sai ta yi tsarki mm. kila za ta yi sati saboda a ɗabi'ar ɗan adam duk lokacin da mutum ya fusata in dai salimi ne kwana ɗaya kwana biyu Allah ya insha Allah zai musamman matsala take tsakanin mata da miji mm. duk wata matsala take shiga tsakanin mata da miji kaga an yi saki to za a iya jure mata kuma a ci gaba da rayuwar mm. iyayenmu Allah ji kansu ya gafarta musu so da kakan ga wani tsoho malam abubakar na taba ganin wani dattijo ya kai shekara casa'in a duniya casa'in ina zaune a kofar gidan shi wucewa muka zo sai muka tsaya mu sha kawai sai ga mata shi ta fito ita kuma ta kai shekara saba'in tsoho dukkan su tsofaffi ne tukup tukup hmm. muna kofar gida sai da ta fito kofar gida hmm. sai take ce ma mijin zan je makwabta to ni da abokina ne a lokacin sai nake ce ma abokina wai ka lura da wani abu sai ya ce a'a ya ce ka lura da wannan tsohuwar ba neman izinin mijinta take yi ba labari take ba shi na'am yi mana ba ma wani neman izini ba ne ba neman izini zan je unguwa a eh, to ko neman izinin ne ma take a wannan lokacin kawai labari take ba shi na sigan labari ne to barin kai ka to sai nake ce mishi baba halin kanwa kace yace yanzu ba Allahu ya ce yanzu kan ta zama kanwata amma asali mata ta ce ya ce kagan mu nan eh, mun fi shekara hamsin da aure ban taba sakin taba ba ta taba yin yaji ba Allah sarki don Allah mala abubakar zai iya yiwuwa ka zauna da mutum shekara hamsin hamsin ba ku saba ba a ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba amma haƙuri ake yi hmm. haƙuri ake yi amma yanzu sai kaga an ranga da soyayya an yi fulawa an yi turare an yi duk shi amma da an auren kuma sai kaga baya zuwa ko ina don haka shari'ar musulunci akwai abin da ta harara ta ce tashin farko kar a yi saki sai mace ta yi tsarki kaji na farko mm. idan ta yi tsarkin nan kuma aka sake ta eh. aka ce kar ta tafi gidansu ta zauna a gidan mm, duk dalilai ne da zai sa tun ka samu sauki a zuciyarka har fushin ne har ya wuce sa'an na ka sake ta ta tafi gidansu bayan ta gama idda Allah ta'ala ya sa ka ƙara aurenta ka dawo da ita ya kamata idan kuskure aka yi a gyara aka yi ɗaya aka yi biyu har aka yi uku sannan kuma daga bawai sai ka je ka ce ka haɗa baki da wani ya je ya auro ta wani akwai wasa da hankalin masu hankali mm. gabani na in yi wasa da shari'a musulunci a tukunkule a takaice haramun ne wannan auren na ɗiban wuta mm. hausa sakkwatawa da zagi-zagi da auren kashe wuta auren ɗiban wuta ta bakin sakkwatawa hmm. kanawa kuma suke cewa auren kashe wuta duk wannan haramun ne hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsinuwa kuma allah ya tsine ma wanda yake wannan aikin sa'an nan kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya ce bunsurin aro ne hmm. da amma da da auren zai faru shikenan ya yiwu eh malamai suka ce aure ya riga ya eh. yiwu amma dai an yi haramun an yi haramun to allah ya tsare ya yiwu na'am malam to a kara makalla kamar yadda muka yi ta bayani cewa saki al'amari ne mai girma wanda yake girman shi kuma yana da alaka da girman auren eh to don haka akan samu dalilai ko in ce sabubba da dama da kan sa a yi saki mm. wasu sabubban masu kyau ne wasu kuma ba masu kyau ba ne sakamakon mummunan zama ne ko da sauransu ko za mu so mu ji shin wasu sabubba ne dalilai ne kan sa a yi saki gaskiya ne to malam abubakar gaskiya sabubban da suke sa a yi saki yana da yawa yana da yawa tsakani da Allah wasu ba kuma wasu abubuwa ba ne wanda wai dole zaka bude cikin Qur'ani ko hadisi ko littafin fiqh ka ka karanta su mm. sai dai akwai abubuwan da yau da gobe zaka hararo su ni abin da ke fahimta sabubban da suke kawo saki abu na farko dai akwai karancin hakuri mm. saboda yanzu wancan dattijan da muka yi ishara ya zauna da matar shekara hamsin kai ka san an yi hakuri da juna tun tana mai kuskure ya yi haƙuri ta yi mai kuskure ya yi haƙuri har aka abin nan har aka, zama jiki don haka akwai ƙarancin hakuri tsakani da Allah abu na biyu akwai rashin kula da janibin alkhairin mace sai dai kullum a kalli sharrinta ko kuma shi namijin shi namijin ai da yake magana saki muke mafi yawanci ai saki daga bangaren namiji yake ko hmm. na haka shi namijin ne baya kallon alkhairinta barin baka misali guda biyu na farko gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba samun matsala tsakanin shi da matar shi Hafsa na'am is sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta ya sake ta ta fita gidansu ba ta kai gidan iyayenta ba Allah ta'ala ya aiko da mala'ika jibril ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da ita li'annaha sawwamatun qawwama mm. kullum namiji ya dinga kallon alkhairin mace ya da shi akan sharrinta idan ya zama kullum mutum sharri yake kallo to nan saki yake zuwa ka gane ko sa'an babu abin da ke kawo rashin saki wato yake kawo saki kamar mantuwa Mm. yanzu mutum ne ya auri mace ya haihu da ita ɗaya biyu uku amma kuma kullum sai ya daina ganin alkhairinta ya koma yana kallon sharrinta ka kalli manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama matar shi na nan khadija da manzo Allah sallallahu alaihi wa yana faɗan nana na na khadija yace innaha kanat wa kanat da karshe sai ce wa kana li min hawalat tana da alkhairi kaza tana da alkhairi kaza da ƙarshe sai annabi ya ce na haihu da ita da haka ashe kullum rashin kula da albarkar yara yana haifar da saki mhm. kullum mutum ya dinga kallon fa mun haihu da wannan mata idan na sake ta ina za ta je hankalinta ya kwanta yaran nan wace mace ce za ta iya rike su wani irin hali za su shiga wani yana haifar da ainihin saki Allah ya ce wala sawul fadla bainakum wala sawul fadla bainakum mala Abubakar mm. kar ku manta da falala da alkhairi da daraja dake tsakaninku na daga ciki akwai jahilci malam jahilci da rashin sanin tajriba domin jahilci ne yake sa kake ganin zaka sake ta baka san wacce zaka auro ya zaka same ta ba ba maki wacce zaka auro ta zama tafi wannan matan sharri da haka asbab din suna da yawa akwai jahilci akwai rashin hakuri akwai manta da alkhairi akwai wato rudi irin na shedan saboda da wuya kaga mutum ya saki mace ba ce yayi nadama ko kuma ita wadda aka saka face ta fada cikin nadama wannan ɗabi'a ce duk wanda ya sake sai kaga yayi nadama ka tambayi malaman addini ka tambayi alkalai ka tambayi masu fatawa mutum so da yakan saki yana saki kafin rana ta fadi shi ya fadi mm. wani mutum da kagan sai ga ya bushe ya rame ya lalace idan kai bincike sai a ce sun rabu da matar shi yaushe matar da ka zuwa ita shekara biyar bakwai goma cinta da shanta da suturarta ta san abin da iyayenka ba sani ba game da kai kuma ku rabu da ita rana tsaka ka ce za ka iya zama da haka abubuwan da suke kawo saki suna da yawa sai dai mu roki Allah ya takaita mana su kuma Allah ya kare mu to malam menene tasirin abokai misali a wurin abin da ya shafi saki shin abokai na da tasiri ko ce abokai da kawaye duka wannan haka yake suna da tasiri kwaran gaske mm. ai da aboki idan ka samu aboki na gari to yana taimaka maka wajen al'amuran aurenka saboda duk lokacin da ka samu mutum ya samu matsala da matar shi ya je ya samu abokai yana ba su labari wani dan tasha ne sai ya ce sake ta mana amma sayyidina ali radiyallahu ta'ala da suka samu matsala da na fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi abokan shi ba masallaci ya tafi hmm. can ne natsuwa da sakina zai sauko musu ka karanta alqur'ani idan kana tsaya annabi ce ka ce ka zauna hmm. idan ranka ya baci ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk wanda yana ainihin tun fushi hmm. sai ga mutum har ya dawo cikin hayyacin shi sai a zo na kuma cikin nutsuwa sai a ce to kin ko kuma ya zama to ma shi abokin ko kawai ita ke ziga take ziga shi ke ziga mm. mijin a sake ta kawai ai kaza kaza da sauransu Allah ya tsare mm. to abin da ya shafi ah, me za a ce society kenan na'am mujtama mujtama shi menene tasirin shi dangane da abin da ya shafi saki a yana da tasiri mana ai kamar inda balarabe yake cewa aljaru wato aljaru qabla dar wato makwabci gabanin ka mallaki gida mm. duk garin da ya zama ba su ɗauki saki a bakin komai ba mm. duk unguwar da ya zama ba ɗauki saki a bakin komai ba to yana haifar da yawan yin saki yawan yin saki na'am amma duk society al'ummar da suke girmama saki malam akwai dattijan da na samu labarin shi a yola na'am irin kasan mutanen da sukan zauna a zaure ne wani dattijo ne yana zaune a zaure sai ga shi ta dawo gida kuma ta yi aure to yana ganin ta sai ga ta shigo gidan nan ba irin shigo wanda aka saba ba mm. yana ganta sai miƙe a firgice ya ce lafiya na ganki saboda a da mace ba ta zuwa unguwa da rana ko mu muna ƙananan yara haka muka sani iyayen mu ba sa zuwa unguwa sai da dare haka kowa ya sani to mm. ita sai gata da rana kace kace ta dawo gida kuma lokacin da ba a saba ganin mace ta fito ba wannan da ce sai ya miki ya ce lafiya sai ta ce ya saki ni da ya ja numfashi sai ya fadi bai mm. farka ba sai a lahira saboda societinsu su abun kunya ne ya ta yi aure a sake ta to kaga wannan hmm. ba za ka hada shi da irin birane da ake yanzu akwai kungiyoyin zawarawa to kaga suna da eh, an kara karfafa abin yawa suna da sakatariya suna da ciya lady suna da amfanin da ake samu amma wannan ah, musulunci bai san da wani kungiyar zawarawa malam hmm. ai ita mace menene alkhairin mace kar maza su ganta kata ga maza mm, kowa ta yi kokari ta shiga gidan mijinta eh, ai ken da gidan ubansa kuma miji kokari ya rike gidan mijinta mm. ken ya gidan mijinta da haka wannan kungiyoyin duk suna haifar da ainihin karin saki da haka societin da suke ganin ai suna shi yasa muke godiya ga Allah madaukin sarki muke godiya da wasu gwamnatoci musamman gwamnatin jihar Kano da jihar kaduna kaga mm. jihar kano akwai kungiyar hizba jagoranta malam eh, eh, malam aminu daurawa allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi shi kuma malam aminu din allah ya gafarta mishi sun yi kokarin wajen kungiyar abin nan din aurar da zawarawa wannan abu ne mai kyau mm. a jihar kaduna akwai shek malam isaka yunus allah maɗaukin sarki ya ba shi lafiya kuma allah ya ƙara kare mana shi shi ma yana da wannan kokarin na harkar zawarawa da aurar da su abu ne mai kyau da haka al'umma tana society mujtama yana da ta'athiri wajen yawan eh, saki mm. idan ya zama society tana da girmama al'amarin saki to za ka ga yanzu misali idan ka je kudu ai ba batun wai saki ba ma mace ta cikin shege ma ba wani abu bane mm, to kaga wannan sai ga yara da yawa a samu tasirin eh, yawa sai ga tasiri to haka su ma iyaye suka zamo wannan yake tuna mu mala akwai mutumin da yake ban labari ya hadu da wata yarinya a jami'a za su yi aure na'am da ya hadu da ita za su yi aure sai ya ce bari a je a yi magana da iyaye bayan an je an yi magana da iyaye an je gurin babanta aka yi magana sai baban ya ce to yanzu tunda suna karatu ne a a biyu sai ya ce to shikenan na baka ita ku je ku ci gaba da zama kai tsaye haka eh, kai tsaye kuma ba magana daurin aure sai ya ce kuma kaga yanzu matsalar ma da ake ta shan wahalar kashe kuɗin haya to yanzu kawai sai ku koma ɗaki ɗaya ku dinga kwana tare da ita Uh, kafin an yi magana neman magana aure aka yi sai wani uban yake ce mata su je su zauna ma su ci gaba da kwana a daki da eh to kana sanai labarin to sai shi wannan angon mai neman aure ce a'a baba yaya na ga ba daura aure ba kuma ka ce mu je mu dinga kwana tare da ita sai ce a to menene ce maman ta ma ba daura mana aure ba mamar ma yarinyar ba daura musu aure ba to kaga waɗannan ba su ɗauki zina a wani gudu su gudu <laughs> kuma kaga wannan wani musulmai ne ba mm. to kaga yanzu waɗannan al'ummar da take da irin wannan rayuwar to yaushe za ka yi maganar saki a su da haka mm. society tana da matukar muhimmanci duk al'ummar da take girmama aure za ka ga akwai karancin saki yawa duk ma'amin al'ummar da su ɗauki aure ba komai ba za ga saki ya yawaita to su iyaye malam na san tabbas dai akwai tasirin iyaye akan abin da ya shafi saki abin da ya shafi kwaɗayi ko sa ido akan wani abin nan ita macen misali ko shi namijin mm. wallahi malam wasu matsaloli ne wanda kila lamu halata bayan da za mu iya rabuwa da shi wato za ka yi mamaki ne mu da karancin shekarunmu muna ganin abubuwa mabambanta abin da muka sani iyayenmu na da suna yi da yanzu duk wanda ya san shekara kar ka ɗauka wasu shekaru ne fa shekara ashirin da suka wuce yadda al'umma ta ɗauki aure ba haka take a yanzu ba da idan mace ta yi aure malam sai ta shekara ba ta je ko gidansu in za ta tafi unguwa sai da daddare amma yanzu iyaye ba haka al'amarin yake ba akwai kwaɗayi akwai sa buri matsalar da bata kai ta kawo ba matadin a bada hakuri sai kaga mm, uwa tana zuga yanzu sayyidina Umar ko shi uba matsala aka samu tsakanin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam hamman za Allah ya ce ba zai dawo gidan ba sai bayan wata daya sayyidina Umar da kanshi shiga gidan ya ce ki shiga tete yanke ke ga mai Aisha Hafsa yake cewa kar ki rudar da kanki dan kin ga Annabi ya fi son na Aisha mm. ki zauna mutuncinki gidan mijinki to da iyaye suna yin haka me kake tsammani don Allah da haka iyaye suna da dauri suna da gudunmuwa mai kyau da suke bayarwa wajen tabbatuwar aure mm. da kuma rushewan aure to in muka dan waiwaya baya malam sai mu dan tambayi cewa shin shari'a da ya shar'anta saki na san tabbas dai akwai duk abin da kaga shari'a ya hukunta to akwai hikima gaskiya ne to amma akwai bukatan a dan da, fito da hikiman da shari'a ta sa a saki mala abubakar gudun cutarwa ne na'am musulunci ya gini la darra wala dira maimakon a zauna a yi ta cutuwa ai shi zaman aure zaman da Allah ya ce fa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna na'am mata sutura ku ne yanzu yau ka fito ba sutura mala ina mala ba zo ka zauna ba sutura to haka ba ka zauna da mace ba duk mutum da kan ganshi ya zauna ba mace wallahi ba haka yaso ba mm. duk matar da ta zauna ba miji wallahi ba haka ta so ba kuma sa'an nan shi aure shi ke haifar da unusa mawadda da arrahma wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha sai ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma annabi adam shine halittar farko lokacin da Allah ta'ala ya halicce shi sai ce wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha aure a samu natsuwa ne da kwanciyar hankali yasa ake yin shi to sai zama an yi auren ba natsuwa ba kwanci hankali wallahi idan ka je wani gidajen auren za ka yi mamaki wata matar mijin ya cutar da ita ya dake ta ya zage ta akwai matar da mijin zai kama hannu ya karya mata hannu bas bas sai na amfanin wannan zama akwai matar da ita kuma akasi take cutar da mijin mm. ko ta mishi asiri ko ta dinga azabtar da shi ko ta dinga ɗaura mishi nauyin abin da ba zai iya ba ko kuma ta haɗa shi da iyayen shi ko ta hana shi da ibada ko ta sa shi ya saci kuɗin gwamnati to shari'a musulunci ta shar'anta aure ne saboda mene a samu zama hallul warwarewan matsaloli da kan iya faruwa domin Allah ta'ala yana cewa fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai a zauna zaman daɗi mm. ko a yi saki na mutunci yawwa to malam kafin dai mu zo kan Eh, me zan ce munin eh, saki mafasid ko mm. barnar da saki kan iya haifarwa eh, za mu so mu ji shin wane ne ya halatta ya saki shin kowa ne don na san akwai irin marasa lafiya irin haka dai da sauransu gaskiya ne to malaman fikihu sun yi magana akan wane ne idan ya saki sakin yake yiwuwa ina ganin haka kake so ka yi wane ne idan ya saki saki yake yiwuwa kafin mu zo maganar sakin mai mahaukaci so eh, shi wanda in ya saki saki yake yiwuwa shine namiji mace ba ta cewa ta saki mijinta eh, na sake ka musu a ce na sake ki yawwa zai eh, ba ka sai dai ki <laughs> yawwa ni na sake ki ko kuma shi ya sake ta yawa alhamdulillah shi ya sake ta <laughs> karka sa a shirya ba wani alamari daga gida <laughs> yawwa to idan namiji ya ce ya saki matarsa to saki ya saku to amma kuma sai in ya zama namiji ne baligi ko kuma mayyizi hmm. akwai yaran da ake musu aure kanana na'am kila bai balaga ba kwarai ko kwanan nan na gani a kafafen watsa labarai ya cewa an yi amma wasu yara kananan yara an musu aure a wani yanki na najeriya eh. so idan ya zama yaro ne namiji ya aure bai balaga ba kila aka ɗaura mai aure shekarar shi bakwai to takwas ko goma to nan eh. ko ya saki saki bai yiwu ba so da bai da hankali auren shi ne ya yi yawa in shi ne ya yi amma idan ya zama ɗan ƙaramin yaro ne to sai dai wakilin shi kamar mm. baban shi ko waliyin shi zai iya mishi saki mm. wane ne suke shekewa sai mu mayyaza ko yaron da bai balaga ba amma ya kai shekara sha hudu ya san ya fara fara fahimtar tsakanin zare da abawa ya san me ke mishi ciwo ya san kuɗi wannan kuɗi ne naira dubu yana mm. bambanci da naira ɗari ya san bai kamata a ɗauki kuɗi a sa shi a wuta a ƙona ba ya san fari ya san baki ya san me ya kamata to wani in ya saki ya yi sa'annan kuma ya zama yana cikin hankalin shi domin da mutum zai zama ya yana cikin mayi ko kuma bai da lafiya ko kuma aka tilasta shi to malamai suka ce duk waɗannan sakin su bai yiwu ba to don haka yaro mutumin da ya zama namiji mai cikakken hankali ya san me yake cewa shine yake in yi saki yayi ko kuma hmm. wakilin shi saboda magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innama talaqu liman akhadha bi sa yawa ana wato sauki yana aukuwa ne ga mutumin da ya hmm. riki linzamin al'amarin aure so hmm. idan ya zama mijin ne shi yake rike da linzamin aure kuma namiji ne mai hankali sauki yayi in kuma ya mm. zama eh, shi ba shi yake jan akala auren ba kila baban shi saboda ya zama dan karami ko wani waliyin shi to shi zai iya mishi wannan saki mm. wallahu malam dai har wayo kafin mu waiwaya kan abin da eh, saki ke haifarwa na munanan abubuwa eh, za mu so dai ka kaɗan ƙara bayani akan abin da ya shafi sakin wanda ya fushi na'am to hmm, malamai sun yi bayani game da wanda ya sake cikin fushi suka ce ya kaskashi biyu akwai fushin da ya wuce hankali mutum zai yi fushi bai san ma me yake cewa ba mm, ma'ana ya danganci mutum ya danganci mutum akwai in yi fushi yakan fita cikin yakan fita cikin hankalin shi gaba ɗaya wani kuma fushin shi bai fitar da shi cikin hayyacin shi ya san da mafi yawanci irin wadancan ba su da yawa wani in yi fushi sai fasa gilas din mota shi ya yi bige-bige yayi abubuwan da ya wuce hankali to wannan suka ce in ya sake saki bai yi ba amma mutumin da ya san me yake yana mm. zage-zage in aka ba shi amsa ya ce ni ka zaga mm. irin waɗannan maganganu aka ce to in ya yi fushi ya saki saki ya yi to in kuma ka ce bai yi ba to damun wani saki ne ake yin shi ana dariya shi ne kan ba ai babu wani saki da ake yin shi ana yin dariya duk sakin duniya da ka gani cikin fushi ake yin shi eh. da haka al'asru saki cikin fushi ya yi Allahumma sai dai in fushin ya wuce hankali idan ya mm. zama ya fita hayyacin shi bai san wanda ke kan shi ba bai san me yake yi ba to mm. malamai suka ce wannan sakin bai yi ba wallahu alam to malam lokaci na tattara inamu inamu yayi yayi a wannan shiri to haka dai ba tare da muna so ba hmm. za mu ba masu kallonmu da sauraronmu haƙuri da sake fatan kuma su kasance da mu a shiri na gaba ta yadda za mu ji abubuwa da dama wanda suka shafi abin da ya shafi saki abubuwa da dama dai akwai karatu da dama eh, ban san yadda zai siffanta abin da sai dai mun haɗu a shiri na gaba muna fatan ku sake kasancewa tare da mu muna gode ma malam da ya kasance tare da mu a wannan shiri yana ta ba mu fa'idoji muna mai fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh